zan tashi hadisi hibbana yake cewa haddasani hibban akhbarana abdullah akhbarna ma'mal ko ba haka ba قال حدثني ثمامة بن عبد الله ابن أنس معنى ثمامة بن عبد الله ابن أنس جيكان أنس ني دنجد من الله صلى الله عليه وسلم shi su mama ibn abdullah shi anas radiyallahu anhu akwai dansa da ake kira abdullah shi kuma shi ya haifi sumama sama sumama ya je hadisa wajen kakansa wannan shi da kansa yake ba labari ba babansa ne yake ji ba ba wajen babansa yake ji ba sumama da kansa yake ji a wajen kakansa anas dan gidan manzon Allah sira da ni ci tabbata gare shi na fatan gane yake cewa annahu sami'a anas bin malik kagin kakansa ne anan ba zai ci jaddi ba shi ne ce kamar yana ba da labari ne ga abin da aka ce sami anas bin malik radiyallahu anhu ya ina jin anas ya dalai tabbata gare shi lama su'ina haram ibn milhan wa kana qalu ya gaya maka yayin da shi haram ibn milhan shugaban jagora mutum guda saba'in da aka kai su ko yana daga cikin mutum saba'in da manzo Allah ya tura su jira kira su mutane zuwa musulunci wanda kamar abinda muka karanta da anwa'i na kisoshin da muka karanta can shi haram wa kana ya kasance abin na kawo ne game da abin da ya shafi shi ana ya ce lamma su'ina yau bi'ira al-ma'una yayin da aka soke shi a baya ina ta kiran su zuwa musulunci ya kira su zuwa musulunci kala lokacin da aka tsanan sa aka soke shi a baya to shi yace bidami hakaza shi doki jinin annunsa hakaza fa nabahu ala wajhihi wa ra'sihi jini ina zuba a cikin jikinsa she shafe ginin ishata fuskansa da kansa don shi da ranar tashin kiyama sun makali ke ce wa fustu wa rabbul kaba ya ce na yi rabu na samu rabu na samu rabu ina cikin rabu allah da ya haci kaba ina cikin rabu wa rabbul kaba da ubangiji da ya wannan ya haci wannan kaba da ubangiji da ya malki wannan kaba ubangijin wannan mai kaba na rabuta wannan ana tina gaya maka cewa an kashe haram bin ma'an ne a wajen gazwatin da ake kira yau ma bi'ir ma'una domin ya riga an baci wajen mokina yaki wajen mokina wajen mokina wajen yaki yakin da aka yi su kanu uhudu zuwa alhandaku to shi ki gaya kowa wajen da ya samu Allah ya karbi shahadansa da wanda suka yi tsira kamar da an bace wanda aka kashe su a cikin gazwatul uhud to anan muka gane cewa shi wajen da'awa ne aka kashe shi haram ibn milhan ina tsewa ne yana ma mutane bayani sha ka je bayan sa aka soke shi gini na zuba da ya share gini na gani haka shi ya shafe kansa da gini ya sake ɗauko gini ya shafe kansa ya ce na rahota wannan abun har yanzu na nan in ka shiga wani wurin kana dawa to kai maka hari ake a kashe ka sunna na arna ne sunna ne na wanda ba su so ji kalmar Allah sunna ne wanda ba sa so su ji ni Allah ke cewa ai yanzu akwai wuraren da in ka ji zaka yi wa zaka ja aya ne da hadisi amma na kokara kashe ka wannan akwai wani masallaci a cikin gari yanzu shekaran jiya da yara suka sha yaran tun gaji masallacin ne masallaci ne nasu da ba abin da ake yaki sai yaran suka fara tilawan qur'ani fa qur'ani fa ake karanta aka zuci aka fara yara nan ya kumbura kuma yanzu sai satin da ya wuce ranar lahadi za su yi karatu ne karatu suke yi ba wani abba ne littafi ne suke bayyana duk wanda yake son Allah da manzonsa ta wanda suke kin su ya je saurari ba abin da ake fara shi na Allah da manzonsa aka dauki makamin za su yi masa farmaki shekaran jiya nan sun kira sallah asuba she sun ga mutane da kayan yaki sun zo sun yi sallah su suna tare yaran su ta su kishi kada sa miki dama al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata Allah shirye su yake cewa hadathana ubayd ubayd ibn isma'il hadathana abu usama an hisham an abihi an aisha radhiyallahu anha qalat استأذن النبي أبو بكر fi khuruj hina istada alaihi adha ista'zana annabiyya abubakar abubakar shine fa'ili ma'ana abubakar ista'zana nabiyya nabiyya shine maf'ul bihi sinna bakar ya nemi izini bai yi da karkansa ba yace ce hina istada alaihi al'aza yayin da mushrikai maka sun wahar da shi sun kai gaya ina da masallaci a kofar gidansa zai karatu a daka a yi rigima da shi a ce dakata da wannan karatu a yi masa kaza dan dangi ne amma suka sa shi a gaba shi sun gai sun gai karshen bayansa daga wannan lokacin shi na bakar ya nemi izini a wajen manzo Allah cewa shi zai bar garin je wajen da zai bota ma ubangijinsa fakara lahu aqim shi manzo Allah ya ce ka saya karka tafi lokacin shi Allah kawai na nan a birnin makka kuma ana neman duk helan da za a kashe shi fakara ya rasulullah atatma'u an yu'zana lak yanzu kana sa rai ne za maka izini kai maka fita fakana rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzan ya kasance ya kuli na cewa inni la arju zalik yace ina fata haka bai yanki ba saboda shi abin nasa wahayi ne bai yanki ba yace ina fata haka qalat tana na aisha take lokacin suna yara tana da irin shekara biyar shekara shida tana kalla abubuwa za ta iya hankalta don yaron da ya wuce shekara biyar zai iya tuna abubuwa inda yaron ne zaki zai iya tuna wannan abubuwa shi ke cewa fantazarahu abubakar shi sayyidina abubakar ya jira shi ya saurare shi ijimi Allah zai yi ya yadda haka ana ta cutansa ana ta dukansa فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليوم الظهر shi manzo Allah ya zo masa wani lokaci tsakiyar rana wanda bai saba zuwa haka ba Bana nadahu shi ya kirawo shi shi ya daga murya ya kira Abubakar fa qala akhruj min indak yace ka fita da wanda suke gidanka dakinka ina so mu gane. ku jala nan shine sirrin ke tafsir tattauna abubuwa ba koyaushe ne mangana musulmi a bayyane ke musamman ahli sunna ka ga yan shi abinda za su yi zanga-zanga na jijiya suka yi ko ko ba su yi ba tuku za su yi zanga-zangan za a gaisa a cici ne kamar kwai da kwarfata za a gaisa suna ta tafiya a cici amma ba san yaushe suka hada abun su ba ba ji da ahli sunna suna da taro a nan za su kulla abu to kafin a ji ma security da yan sanda sun ji saboda wajen majalisun za su fada ai a san aka yi wannan wani ma zuwa nan yake lokacin da aka je wani masallaci aka dake su shi yaro ya zo nan a cikin jama'a yake ce wani kallon tun yanzu in za mu fita kuma mu tafi da kayan yaki eh eh kun za tafi kuma shan ba shi izini in zai tafi a ba shi izini da ku kayan yaki kuma ka fada a gaban jama'a kafin ka fada a ce ai an gaya masu su da kayan yaki wai mutanen tsakaninsu da yara shine pampas sun balaga amma kawai hankalinsu da yan yara pampas yake raba su a gaban ki ma ka zo ka ce da yanzu ka an da ke ka an ji maka ciwo an fito maka da gini shi ma ka zo ka tambaye cewa an zaka tafi in ba ka izini ka rike kayan yaki ka je ka kwanta iki cewa akhrij min man indak yace to ka fito da wanda suke daki don za mu gana dakin sayyidina bakar na fa fakara abubakar sha bakar shi ya manzo Allah inna ma huma ibnatayya yace waɗannan da kake gina na tare yaran mata guda biyu asma'i ne da na aisha naka ne ba wani sirrin da za su fita da shi na fatan gane shi aka zauna aka tattauna da yaran yanzu ma shi an fito an faɗa fakara ash'arta annahu kad uzina liyan fi khuruj shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo labarin kamar siga na istifham yace shin ka ji yanzu ka gane cewa yanzu an bani izinin fita mana manzala yana sai ba sai a Abakar labarin an laka an ba su izini amma ya kawo shi kama alama tambaya yanzu kana ji cewa yanzu an bani izinin fita yanzu mana an bani na fatan gane fakara ya rasulallah suhbatan au suhbata yanzu zaka yadda in zama abokin tafiyanka shi ce ce suhbata an hazzafa fi inda fa'il shi ce a suhbata ka yadda yanzu zama mai abokin tafiyanka فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة إنا يدم تفتاري أن خلف في دفاع الصحبة mawakif ne maf'ul bihi eh kala ya rasulullah inji na katani kad kuntu adatuhuma li hurushi ina da ra kuma abun hawa guda biyu dama na tanada su ne don fitan mm. fa afi nabiyya fa ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihdahuma she ba manzala ɗaya daga cikin su sallallahu alaihi wa hiya aljad'a'u jad'a'u ma'ana wanda an sage masa kunne amma wannan ba an sage masa bane ko an yage kunnen sa ne suna ne lakabi yara suke kiran wannan rakuman sai na bakar wannan jad'a'u amma dura kuma da aka yanke masa kunne ana kira jad'a'u to shi na na yake cewa jad'a'u wanda aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake da girma shi yake da komai ana kira jad'a'u lakabin da yara suke masa abubuwan ki farakiba shi su biyu suka hau manzala da sallallahu alaihi wasallam da abubakar kenan hatta ata ya lagara wa huwa bisauri fatawara ya fihi suka je can gabas masoyi kudu na birnin makka har yanzu ina nan da kuna da sari ce mm. mu hada kudi daga yanzu shekar mai zan fada da ayirin mu she mu je da wuri jirgin farko muna makka muna madina tukun she mu yi yawo duk wuraren da aka yi yaki mu kun sa ku biya mu mu tafi tare eh a hanyar Allah ya da yawa ki amma laifi a kwanta ne a kama kallawo wallahi hajjin nan mamaki da mutane suke kin fita da wuri zuwa da wuri wani amfanin sa yana da yawa hmm. da muna da tsari ne inda kasashen duniya suke da shi mm. da nan masallaci ma za mu iya tafiya kamar gurupu mutum goma mutum ishirin mutum talatin mutum da yi mu biya karamin kuma ɗaya jirgi ɗaya mu tafi daga can mu wuce duk mu dauke littattafai mu duk da aka ce tarihi mun tafo mun kasa mu tambayi malamin mu suna na da rai su kai ku mu bar fitowar na kuma mu zo maka maka kuma gashi shi gara saurin ne ina nan yanzu an yi yanzu ina nan hanya duk ina na dusu ne gashi nan ina gabas wasu yi abin nan kudu ina nan ka je ku hawa ku gan koma me jabar nuru kuma ku hawa ni na taba hawa can awa na ɗaya da rabi lokacin na ji da kai nan na talatin amma shi na sha ruwa kwarba uku kafin ki sojin da ake ina da wuyan hawa a gar wajen da aka soki ikra aka saukar da ikra aka saukar da surata ikra ka yi mamaki yadda manzo Allah ya hau wannan mm. da kuma wasu sufaye da suka zo suka yi ina su rami su kuma suke yi cika ta a can duk ina amma kuna nan talauci na da ko abu daya ya mai da kuta barma to ike cewa <laughs> fakana amir ibn fuhairatu ko fuhairatu gulaman li abdullahi ibn Tufayl ku gane sunan suka shiga du wannan fuhairatu amir ibn fuhairatu kuma abdullahi ibn Tufayl ku gane zancen to fa kana amir ibn fuhaira gulaman li abdullahi ibn Tufayl ibn eh, sahbrat ku sahbrata ahu aisha til ummiha kun gane karfin kuwa fa kana amir amir nan ibn fuhairata gulaman yaro ne bawa ne li abdullahi ibn tufail ibn sahbara ko sahbarata ahu aisha til ummiha uwar na aisha kafin ta zuta aure sayyidina bakar ta auri tufail eh abu baban tufail shi aka yi yaro ana kira menene a'a abdullahi dai eh abda shi guram eh, amir bin fuhaira shi bawa ne da shi abdullahi bin tufair ya mallake shi dan na aisha wanda me yake cewa agura ko mene ya biyo uwansa ne gidan ya agula ne ya biyo uwansa ne a wajen gidan sayyidina bakar a'a ku gane zance Amir bin fukhira bawa ne waye maliki bawan yar wannan na Aisha goran gidan Sayyidina Bakar shi ya maliki bawa can gidansa ya biyo su babansa ya rasu yana da bawa shi Abdullahi bin Tufair shi ya biyo uwansa ne da bawansa bawansa sunansa Amir ibn fukhira waye wa Allah nan ba gane ba za sha wahala ba madbumi na ce dan wa kuhaira dai kuhaira mm. ne yaron abdullahi ibn dufair ibn sakhbara dan uwan sakhbara yawa shine ma'ana shi wannan amir yaro ne kawai na abdullahi bawa abdullahi shi amir bawan bawan abdullahi ne shi abdullahi kuma ya bi uwan nasa ne uwan ɗaya eh. eh to shi dalili kuwa shi abdullahi ya bi uwansa ne gidan to ikan leka gidan agora ne to shi na baka ya gan amir bin khair ba wani amma yaron kirki ne shi ya sai shi an wajen abdullahi ibn tufair shi ya shi wayewa Allah na ya sai shi wajen annu agoran sai ya tashi shi yaro ya dawama a gida sai na bakar ya zama maula ne bayan sai na baka ya dauki dukiya kashi ya biya yar wasu ya biya dan wasu na Aisha wanda su daya ba su daya ba to yaro ya ji daji mutum ne ya ga sai yana bakar karanta shi ya karrama shi sosai shi ne ke cewa wa kanat li abi min hatu eh kafin je li ummiha wa kanat li abi minha oh yake a wurin naku wa kanat li abi menene ina ba haka yake ba a ba zai zama na shi ce kuma dai a ce kuma wani karatu ne wurin misli abi bakra mihina ina bakar ina da nono wanda ina da rakumin da yake da nono wanda shi za a ringa sha a hanya rakumin da ana iya tace nono ta mihna rakumin da akwai nono ta tare da shi in za a tafiya da shi za a ringa sha mihna rakuman da ya kasance tana da nono da za a sha a ciki an gama jancin ya abla ibn tufail ibn sabara abu aisha da ummi an gaba to yana ci wa kanat li abi shi na su tanisin da ya zo shi ne mihna shi sai kawo tanisi ba la abubakar ba ne mallaka shi na so ya ce almihnatu kanat li abi bakar shi sai kawo tanisa nan mihnatu kuma ne wanda take da nono da yawan nono min handatu kanat ta kasance lam na tamlik nan li abi bakar haka karatun zai tafi na fata kuna gane karatu yawa fa kana yaruhu biha wa yaghdur alaiha to shi Amir bin Tufair shi itifi da wannan rakumi mai nono a can da safe a tace ma manzon Allah da Abubakar da yamma kuma ije itace masu idawa da shi kun gane ko me ake nufi tunda sun tafi sun boye a cikin gara eh suna neman abinci to amir shi zai tafi da wannan rakumi mai nono a tace masu manzo Allah ya sake dawo da shi da dare za a yi wannan da asuba kuma shi kiwon kananan dabbobi da goge kafan wannan rakumin da kafan da ya ji can aka yi domin akwai masu kiwo a cikin gari wanda suke bin kafa in sun gan kafa na za su biyo su tafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abakar a wani hikman da yake kenan mihna rakumin da yake da nono madara wanda farkon haihuwa to shi amir wa yusbihu fayadaliju ilaihima to shi sake biyo kafan wannan rakumin da ya tafi da shi da idraka ta ce nonon shi biyo kafan su summa yasraju fala san bihi ahadun mina ru'a shi bi goge kafafuwan don kar wani mai kiyo i gano cewa akwai kafan da ya biyo wannan wurin har azar za same su na fatan gane falamma kharaj yayin da kharaja ma'ahuma eh, yu'aqibanihi hatta kadima madina ya ce shi yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da Abubakar to shi amir bin tufai ya raka su da wannan rakumi mai nono, ana ta tafiya da su hatta kadima al-madina fa kutila amir bin fahira shaka kashe amir bin fahira yawma bi'r mauna shine mahal sha. duk kisan da ya kawo shi shi amir gulam na li abdullah wanda ya ma manzala hidima wanda ya ma sina bakar hidima wanda ya raka su da rakumi mai nono duk waɗannan da yake kawo maka shi ya musulunta mutum kirki ne an kashe shi yakin biɗin ma'una shi na abin da ke cike da kai yadda can ya gaya maka cewa an kashe hamza mm. an kashe hamza an kashe waye an kashe waye a cikin gazwatul uhudu ina gaya maka bir ma'una ga mutum saba'in da aka kashe amir ibn fahira ina ciki mm. na ba ta kun gane ko ina muka nufa wannan shine mahal shahida na wa ana bi usama qala li hisham yace hisham ya ce da ni ibn urwa fa akhbarani abi shi baba ne bani labari qala ma qutila alladhin alladhina bi bi'r mauna yace wanda aka kashe su bi'r mauna wa usira amr ibn umayya ad-damri aka ribanci shi amir ibn umayya aka tafi da shi qala lahu amir ibn tufayl sha amir bin tufayr tun da can aka kashe su duka man haza yace ce waye wannan kuma lokaci ina ana kwankwanci ina ta tambace waye shi fa ashar ila qatil na fatan gane shi aka nuna waɗannan da aka kashe fa kara lahu amr bin umayya sho um abun umayra ya ce haza amir ibn fakhay na fata kun gane akwai amir ibn tufail daban akwai amir ibn fuhair daban kar abin ya rikice maku shi sana nuna maku a can shi can da yayin da aka ce lamma kutila lazina bibir ma'una wa usra amr ibn umayya damri kala lahu amir ibn tufail amir ibn tufail daban ne na fata kun gane shi wanda aka kashe shi amir ibn fuhaira ne to amir bin tufair da ya gani amir bin ghaira ina kwance shi ya ce man haza ija ita tambayi amr bin umayya waye wannan kuma fa ashara ila katil shi nuna wajen da wanda aka kashe fa kara lahu amr bin umayya shi amr bin amr bin umayya ce haza amir bin fuhaira ya ce wanda aka kashe shi yanzu a kwance shi ne amir bin fuhaira shi aka kashe shi ne ke kwance tun ba gane ba amir amir ne yawa to iyayen su akwai bambanci ba gane ba an gane karatu ba akwai amil bin Tufayir? akwai amil bin fukair shi amil bin Tufayir ke tambaye amur cewa waye wannan kuma wanda yake kwanci a can aka ce ai eh, amir bin fukair ne wanda dama ya raka manzala da abubakar sallallahu alaihi wasallam shine aka kashi gashi a kwance shine yake so maka takidi cewa bir mauna ka kashe shi shi ce me faƙala lakadira aituhu ba da ma kutil ya ce na gan shi lokacin da aka kashe shi wai ki faɗa wannan قال لي هشام ابن أروى فأخبرني abi urwa ne ke ba labari dansa shi kuma ya ji wajen babansa a ah, shi ura fa akhbarani yace hisham yace qala li hisham ibn urwa fa akhbarani abi eh shi ke cewa laqad ra'aytu ba'da ma qutil yayin da aka kashe shi rufi'a ila sama'i an daga shi amir bin fuhayr zuwa sama hatta anni la'anzur ila sama'i bainahu bainal ardh ina gan shi ina kanin sama da kasa an daga shi ina zaune ina kallon sa sun a har aka je aka aji an gama kenan mu'jizan da urwe na so ya baku labari a kai kenan fa'atta nabiya sallallahu alaihi wasallam habaru shi labarin shi ya zo ma a wajen manzala fana'ahum shi manzala ya ba da labarin mutuwa su kalmar na'a shine labarin mutuwa na'a ma na mutuwa labarin mutuwa faqala inna ashabakum ya yace to ku abokananku da na tura kad usibu an kashe su wa innahum kad sa'alu rabbahum yayin da ake kashe su sun roki ubangijinsu hmm. faƙaru suka ce rabbana ya ubangijinmu akhbir anna ikhwanana bima radina an kawaradita anna fakhbarahum anhum kun san wannan aya na annas khashi ya ubangiji ka bari labari wani waya ka bari labar annabinmu cewa mun hadu da kai mun yadda da kai kuma ka yadda da mu shi aka kuma bada labarin sahabai wa usiba yawma idh fihim urwa ibn asma ibn salt ya ce she wannan lokacin akwai wani mutum ana kira urwa ibn asma ibn salt shi aka kashe shi fa sunniya urwa bihi na fata an gane shi urwa babansa kuma ya sa su fa sunniya urwa bihi me ke haka Eh? Eh? wa munzir ibn amr wa sumiya bihi munzar ina fatan gane ko ku koma fasumiya urwata bihi shi ya ambaci dukkansu wanda aka kashe ba wai takwar aka sa ba fasumiya urwata bihi wa munzir ibn amr sumiya bihi munzira dukkanin maganar ku da kuka faɗa ku koma baya shi ya sassa sunaye ayansa amma akwai ya ce wa munzir ibn amu shi sun miya bihi munzira na bata kuna gane karatun ko ba ku gane ba mu sake maimaitawa ha eh ya ba gane ba <laughs> shi zubair bin awam ya sassaka ya sa suna ƴaƴansa waɗannan sunaye shi ya sa munzir bin amr sumiya bihi bi mana za maza kufin fa ikama jara wa majrur kartun ne yazo da ya ga kawman ibn zubair bin awam ahru urwa shi munzir dan wa urwa ne shi zubair waɗannan mutanen da aka kashe su a can shi zubair da ya haifi daga baya zubair bin awam shi yasa 'ya'yansa. urwatu da munzira ya sa musu suna waɗannan mutanen da aka kashe su a cikin wannan fili yaki na ba ta mun gane wannan eh. to can shi ku gyara can qala li hisham ibnu urwa fa akhbarani abi baba ne ban labashi kuma ji wajen babansa ne shine wa zubair yanzu zubair na ke ji wannan labarin na shi sa shi zubair tun dai na cikin fikin yaki digiba na fasmiya urwa shi ya haihu shi ya sa yaron urwa daidai da wancan urwa ta ibn asma ibn salci shi ya sa kuma waye akwai na amr ibn munzir shi ya sa suna wa munzir ibn amr wa sumiya bihi munzira shi ya sa ahu abin nan abin nan urwa na fata kun gane wannan to me yake sai ce da ku wannan karatun baki daya ma'ana wadanda aka kashe su ina an kashe su ina da ma'auna wa dawa farko shine Amin ibn Tukhai an kashe shi karaman da Allah ya bashi shine bayan an kashe shi Zubair ibn Awami na kallon sa an daga shi sama ba wani aka aje shi kuma lokacin da ake kashe su su suka jawo suka roko Allah Allah isa da sakon cewa ba wani duk wanda za kashe an kashe sai wani gurgu yana kan dutse ba a san lokacin da zai je lokacin ba san ko kashe shi ko daga baya sun kama sun kashe shi shi kade yana kan dutse wanda muka karanta sahaban da suka faɗa wannan ma sai isar da sakon shi manzo Allah sai na bir ya je gaya masa da hanyar Allah ne sanar da shi aka gaya masa shi aka karanta masa wannan daga baya ka nasa wannan aya na fata an gane wannan kuma to shine urwa ya ibn awam bayan an kashe wani a cikinsu ana kira urwa shi yasa dansa urwa na fatan gane an kashe wani a kira ana cin munzir shi yasa dan wansa dan wan shi urwa sunansa shi kuma yasa shi munzir ma'ana zubair bin awa yana da ya'ya guda biyu daya sunansa urwa dayansa menene sunansa munzir me yasa yi haka saboda irin matsayin da waɗannan suka samu shi yasa ƴaƴansa wannan abu babu laifi ka ga mutum bar barde mutum da Allah ya yarda da shi ka gan shi ka sa sunan ƴaƴanka sunayensu wannan uswa ce wanda shi Zubairu ya yi anan wurin har yanzu kuna gane karatun kuwa Oh, ba ne ba ne. Da suna yana bi mai shi, shi duka mun sa Muhammad, duka mun sa sunayen Muhammad. Hmm, da sha zaman lafiya. Yanzu mutane da suke sha'awar sha'awar suna, irin su um, hairana su wace tsiyaci a a wannan ai wannan su ba su ne yake bi ba an hana ka sa haka ne an hana ka sa haka ne sunana mara kyau manzo ne hana sallallahu alaihi in ka sa sunanka barna in kai sa ba shi wannan suna ya ka amma ba wai sunan kirkin ne ni kai mutum kirkin an saka sunan kirki ko kai mutum kirki na an sa ka ka sa danka sunan kirki wannan fa'ara ne ana so ne eh raja'a ne amma zai zama kawai an sa yaro ko ne yaro she ya zama irin wannan abubakar nawa cikin gari suke sata <laughs> da fashi maza zaka ringa ji suna John da waye waye amma yanzu ana kira sunaye wanda zaka yi mamaki to amma abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana duk mutum da ya musulunta sunansa na halaka sunansa kofa wuta sunansa kaza ita a canja wannan sunan Allah baya so wannan na fata an gane shi sa wai mutum ya musulunta ba ko yaushe ake cinje sunan ba ya zo ya kira sunansa sunansa ba laifi a ciki dan auta ba dan auta eh suna ne shi a kyale shi da dan auta amma ya zo ya ce na asara to wannan shi a cinja. Hmm, ko tabewa ana yi john sha duba mana me john john me shi to sha kyale shi a haram ne john da yakub me suke kira yakub na jacob sunaye ne in ba tura ya zai ce ya musulunta shi mu canja shi jacob ita tafiya da jacob saboda abin da ake so ka canja shine wanda akwai asara in ba ka sahabai su daban-daban yadda iyayen suka samu ba da ya canja sunan asara ne manzalan kaji mutum ya musulunta ya canja sunansa sai in ba haka ba kun taba ga an tara duk sahaban canja su ne <laughs> duk wanda suka musulunta maka nuna mu wanda aka canja sunansa babu wa kamar su waye Eh, shi ne sunayen da mur daidai ne wannan duk sunan bakin ciki wuta waye asara na tabe wanda ake canjawa matun da aka bude Iran aka bude kasashen Iraq da waɗannan aje shi a tara su muni ne ba muna da lokaci a tara su ce a masu sunaye an mutunta da su shi kenan shi na da kinaya madaci game da abokan adawa ba shi ne madaci da abin nan ba ka gane aboki adawa kama na ce al'asad asad ana nufi mai shaja'a kufar wani dabba ne ba mai shi da yawa shi kama da ne mai shaja'ar karfi tsiya to waɗannan fa'ar na ana a karfafa sunan yaron amma shi san kaga duk baki ɗaya sahabai haka da sunan su haka aka kawo su sau ba daidai ban mutum ya musu da kai a sunan ka yace sunan kaza ka ce ta ku canja shi a'a shi a duba ma'ana sunan ne eh sarai kuwa kai ma kana ciki ko Allah kiyaye <coughs> bai kamata ai kuku ringa fada wannan na abubuwan ba eh to ga ka ci gaba da fada ba inda Aliyu bakwai a gari Muhammad nawa na nan shi inda Aliyu ya kire bai kai Muhammad ba Muhammad nawa muke da shi me aka yi eh suna ba haka Allah Allah ya kowa da aikin sa da zai aikata na fata gane to ina muke yanzu ce ce wancan hadisin na karshe hadisin mursal ne hadisin mursal ne aka yi atifi a can shi ta ya bambanta su wanda ya gama wancan da ya ce fakutila amir bin fuhaira yau ma ma'una ya sa kenan wa ana bi usama kala kala li hisham ibn urwa fa akhbarani abi wannan mursal ne na fatan rubuta shi mursal ne na je ku bincika me yasa mursal na son ku bani labarin menene mursal a bayyane ki amma shi wanda ya karanta mursal hadis eh me nan da ake amfani da summa wuzi summa wuzi a fa'a summa wuzi a fa'a nabi sallallahu alaihi wasallam udiya me inda ka wani shashi ki na ba duka ba kenan an ce daga wannan wurin zuwa hadisin mursal ne ki kana mangana a wannan mursal yanzu shi na jin ne ba zanga da labari shi zama jibril mangana sai zama mursal ku ku kurike ni ban ce yanzu ba gobe zan tambaya ajisun daga Ubaid ibn Ismail zuwa fakutila Amir ibn Fuhair yawma bir mauna ajisun marfu'i wa an abi usama kala kala li hisham zuwa karshe hadis mursal shi sa ke so ku gaya min menene dalilin mursal ba yanzu ba ku ja layi sana garaje shi malam ya fahimta cewa sahabai da suka doko labarin su suka karanta fakaru rabbana akhbir anna ikhwanana bima radina anka wa radita anna shi na gan wannan shine mursal ai tsakanin su wanda yake tsakanin su yafi karfi mursal Allah ne fa ya tura jibril a gaya masa zancen mursal ai bai taso nan ba ina ba ta gane ko ina muke hmm. ku duba za ku gane menene mursal shi zai taimake ka mu da fahimta karatun mana karshe ya aka yi <laughs> tsakani dai urwa ne da babansa da duk wannan wuraren ku duba sosai yake cewa حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلس مجلس عن أنس رضي الله عنه قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركوع شهرا من دان الله صلى الله عليه وسلم ياي كنوتي bayan wata daya amma shi bayan tashi daga ruku'i ma'ana yayi a cikin sallah asuba ya yayi kunutu bayan tashi daga ruku'i wata daya yad'u ala ri'al ina roƙo Allah Allah ya saka masa abinda ake kira kabilan ri'al wa zakwan wa na ce usaitu sunan kabila ne asatullah wa rasula. su suka hada suka kashe waɗannan su amir bin fuhair da sauransu wannan kabilu ne Allah cika addu'a yace akwai kabila da yake ce osai kage sunayen da inda kabila yana da shi ayi a canja kenan akwai wani gari na ana kira barna wani kawai nan ko barna ne ko mini kunci Allah kiyaye ko da aka muka tambaya sun ce sunan aslan ba haka ba wai suka canja amma duk da haka a canja shi duk sunan mummuna gari ne wuri ne komai a canja a musulunci ba wai musulmi kawai ba ne in garin ku ana kira kunci asara waɗannan duk a ce canja su shugaban talikai hana sallallahu alaihi wasallam hmm. na ba an gane wannan to kaga anan ya ce ba a da ruku bayan tashi daga ruku amma kun karata ne ci kabrar ruku to wannan duk abin da ya shafi la'ana to ana yin shi ne bayan tashi daga ruku aslam wanda za a yi shi kafin ruku shi ne kunatin namu wanda ake yi na ramadana wanda ake yi na lamu hadina fi mahadaita in za a iya raba su amma in an yi su bayan ruku ba wani laifi ba ne amma da akwai ilimin yayin da za a yi yake cewa hadathana yahya ibn bukair hadathana malik an ishaq bin abdullah ibn abi talha ana anas ibn malik kala da annabi sallallahu alaihi wasallam alal ladina qatalu aw qutilu yani ashabahu sahabansa da aka kashe bi mauna 30 sabahan asbai guda 30 hina yad'u ila ri'al wal ihyan wa usaita asat Allah wa rasulahu Allah manzala yana masa addu'a yana la'anan su qala anas fa anzara Allah ta'ala min nabiyhi fil ladzina qutilu ashabi dhir mauna qur'anan an sauko da ayan qur'ani shine wanda aka gaya maku can muka karanta rabbuna hatta nusikha daga bayan an nasakha wannan ayan ba'da ba'du ballighu qaumana shine ayan an nuska wannan aya shine ayan shine ballighu qaumana faqad lafina rabbana faradiya anna waradiyana waradina anhu wannan shine sura wancan ma'ana aka ruwaito muku shi tunda an an naska shi waya ma'ana yayi a can to wannan shine ayan da aka nuska shi na fatan gane wannan ayan an shafe ta an shafe ma'anar ta ma na fatan gane to wannan ku gane cewa an shafe ta ba rubutu ba ba karatu ba sa duk ba an shafe shi ba sa saboda Allah sallallahu alaihi wasallam shi kade ne Allah ya bashi wannan dama mutane su su kafi yaki ba waya ba komai a kashe su a bashi labari cewa an kashe shi su man shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh wannan shine a wannan kunutun namu yayi shi ma mansuhi ne ba shi da alaka da inna namu na irin lafzin ne na shi ma alamu na na sa'in ko na tafsir ka shi ma aya na aslam inda bidayat da ya kawo shi aya ne qira'ati mutane bagdadi ina daga cikin kira abdullah bin mas'ud ne an nasakha shi shi ma ina da cikin lafzin da aka nasakha shi a cikin karatun qur'ani to su suka mai da shi kuluci na la'anan kafirai umuma ce wancan to kaga lafzi ne wanda shi ke kunshi da kafire baki da sun fice musulmi wancan mutlaka ne wancan kuma mu'ayyad ne alama ajin alama alama na abin nan wancan kunutun alama na na fa alfa na tafsir fa min bika karshe wala mulaka azab menene ke cewa in azabaka mulhu bil kafirin to wadannan aya ne a can kira ablab Mas'ud na aslan an nasuka shi mai bidatu mujtahid ya fahimci maganganu mai kyau kan wannan an nasuka shi shi ma gadba bidayat mujtahid ya kawo lafzin daban-daban wanda ya bambanta lafzin da yake cikin bidayat mujtahid ya saba lafzin da yake cikin risala wanda yake cikin risala kuma ya saba wanda yake cikin sauran littafin na malikiya to ka wannan Allah mai na sa'in ko na tafsir ko nubin fi ko na tawakkal alayka wannan aya ne da an nasa shi to amma wancan inna azabaka menene kafina mulhiku bi ko mulhikul kafin wadannan wannan an nasakha shi aslan shi ma حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم الأهول قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه سألك بي أكن سنة متن يا يدن شبا قومي أتي وانا قرغني shi ya yarda yana so a kwatanta a kira shi gurgu ne kowa ne mai kaza ne inda ya yarda shi ba komai amma laka ba masa da kirfin ya baya so wannan haram ne yake cewa sa'atu Anas bin Malik radiyallahu an kunutu fi salah na tambaye shi kunutu a cikin sallah fa kala na'am fa kuntu kana qabla ruku aw ba'da kala qabla magana nawa kenan kafin sa kenan wancan kuma mun gama ce menene akwai bambanci kenan fa inna fulana akhbarani ka wani ya bani labarin annaka qulta ba'da wancan hadisin kenan kala ya yi kariya innama kana ta rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku'u shahran kage umuman da yayi shine kariya ta shi yace wanda aka yi ba'da ruku'in nan shi an nasaka shi amma kabla ruku kuma shi na nan shi shine nawazil da abubuwan da muke ciki yanzu wani abu ya same ku ko musu na sallah abin da ya shafi na alama idina alama adina fi mahadita shi ya kamata a yi shi kafin ruku'i amma tsantsan la'ana ne to shi an tashi daga ruku ake yi sa na fata kuna gane annahu kana ba'asa nasa yuqalu lahum qura'a وهم سبعون رجلا إلى الناس من المشركين يتورى سوزوجين وين سكوتا من المشركين أكرا سوزوا مسلمين وبينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أحد akwai alkawari tsakanin su kamar sun cewa manzo Allah ya su za su musulunta na na tsakanin su ina fata an gane kiblahum fa zahara haula allazina kana bainahum wa bain rasul sallallahu alaihi wasallam shi suka kashe su fa zahara maskarin jayi su suka kashe su fa zahara ma na sun jayi su sun kashe su ba kai ba ni fa kana ta rasul sallallahu alaihi wasallam ba da ruku shahran yad'u alaihi shine bayan wannan kuma shi kafin ruku ake yi sa wannan shine tsantsan sunna in za a iya da abin da zamu yi kamar ruku nan la'anan wani ko mu huke Allah ubangiji ke mu sharri wani nawazin ne wannan ba la'ana ciki ba kamar yadda lokacin da aka ce ma jafa addu'o'i da muke kamata bayan kafin rukuni ne amma bayan rukuni wanda zamu kira sunayen da suke kashe musulmi ne a la'ance su kuma wannan la'anan an hana mu shi dai kowa ya zama nawazin ne muna da addu'o'i kunuti yanzu du nawazin ne yanzu wani annoba ya same mu shi yi shi wannan kafin rukuni ne ba komai wannan babu gazawatul handaku wa ahzab yakin da ake kira handaku shi ake kira ahzab kuma qala musa ibn ukba kana fi shawwal Sita arba sana arba yake cewa musa yake cewa mu'allaka ne wani musa sahib magazi kenan ana kira wani musa ibn ukba a sahib magazi shi ya rubuta zance abin da ya kasance abin da magazi ne shi ce ai handaku ne a watan shekara na hudu akwai sabanin shekarun da ake faɗa zai zo ita ya ce maka komai na fata an gane to shi handaku shi ne wani rami aka kewa shi a wajen madina wani suraye manan arewa masoyi yamma to amma can abin nan kudu masoyi gabas shi ba haka rami ba saboda wuraren yahudawa ne lokaci akwai wani su duwa su baka ce wanda ba isa wuce ba shi za ku lura cewa hanyar da za a wuce can shi kofar gidan yahudawa wanda suka share wannan wurin ina daga cikin abin da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi nasara da ya yi rami daga yamma ya fara haka shi je arewa shi je hada da gidan yahudawa lokacin kuma uhudu ina arewa ne filin da za a yaki a can to mutanen kuma sun fito daga nan ne arewa ya kudu kudu ba su da wurin za su kashe sun biyu yamma sosai daga yamma kuma su yi kusa da arewa to shine filin yaki a can ko su shigo birnin madina kuma ba hanyar shigowa shi sun zagaya wurin da muka aka gina jami'a islamiyya yanzu ka je jami'a islamiyya in ka ji madina madina yana kwanci haka jami'a islamiyya ina arewa maso yamma to akwai hanyar da ake wucewa da za a zo uhudu tun kana sulh jami'a shi ga odu ina ina ina ina ina gaban ka saboda shi maji abin nan maji eh, jami'a islamiyya ya mai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da abun ya zo masu shi ya nemi shawara to Salman Farisi kuma da sun kure a cikin wanda ce, to sha a kewaye ne a duk garin sha ka je wuraren da ba za su iya wucewa ba shaken tun Allah ya kiyaye shi sa hijiran ma da Allah ya zaɓi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don da Allah bai kawo kariyar Madina ba da an su akwai wuraren da so mutum ba zai iya wuce ba ko da kirfin kafa yake ba zai iya wuce ba duwatsu ne masu tsini in sun kwanta nan ya kai nan da abin nan gidan murtala haka wanda ya zuba su la kai wala dokin ka ku wuce to suna kwance haka hanyar da za a shigo kaɗan ne to wurare biyu ne za a iya wucewa ohudu da hanyar masoyi abin nan kudu masoyi gabas to wancan kuma kofan gidan yahudawa ne wanda ba dama wani wuce shi da yarda yahudu shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu da su yace ku kiyaye mu kar ku ba su dama su wuce can shi suka haka rami suka zo suka hada shi da ohudu to shi suka je suka ajiye sojoji a wurin ka suna wuri da yake na duk su suna wuri da duk arnin da zai zo ya ketare rami shi suke masa kibiya nan ba da za a yi Allah ya sa in ba buraku za su hau ba za su yi wuce ba kawai kariya ne daga Allah ba wanda ya yi sai wuce to yadda mutanen handaku suka gane wannan shi suka zagaya suka koma wajen da suke shi suka zagaya suka shige suka biyo kofan gidan yahudawan don ba dama su wuce su duka nan wani shi dai yahudawa su fara yakin su hanya ce guda ɗaya karaman kuma shi su roke su a ba su dama su biyo wannan hanyar zuwa madina shi suka kula da su to sha Allah ya warware wannan kullum kamar yadda aya ne. da inda akwai allo insha Allah gobe sha a dauko shi mu zana inda yake don a gane yadda abuwa suke yake cewa ya yaqub ibn ibrahim haddathana yahya ibn sa'id an ubaidillah akhbarani nafi' عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد شي أبلا ابن lokacin da aka je gazwata Uhud yana matashi shi aka ce gashi lokacin shekarunsa ohuwa ibn arba ta asha sana ina shekara goma sha hudu wallam yujzi manzana ce ai bai kai da zai shiga fagen yaki ba wa aradahu yawmal handaq shi aka kawo shi ranar gazwatul handaku wa huwa ibn 15 sana fa ajaza ko shi ce shiga wannan shine bambancin yaro ko ya balaga ko bai balaga ba ya kai shekara goma sha biyar za ba bunyan sa da ginin sa wani zai kai shekara sha takwas ma bai balaga ba na san wanda shi da kai shekara goma sha tara kafin balaga jiki ne wani kuma sha hudu mai balaga to nan wurin inda mutum bai balaga ba yana da buniya mai kyau yana da gini mai kyau sha biyar duk abin da ya shafi shari'a shiga ciki eh, mu muna jin ma wasu mawakata nan telebijin suna tafa rajin suna abin da suka gina masu ke barna yanci yara sun ce majalisar dinkin duniya kan da ya yake wannan yana cikin littafi Allah da suna manzana ba Kano ba ban san yadda ake freedom kuma na rasa me suke so kuna ce kuna son zaman lafiya shi ku rinda su kudu abin da ba za zaman lafiya ba hmm, mun san shi ita yi mun na san ya zama ya zama mun bani satin da ya wuce abubuwan da ya faɗa ya ce umarati ko umarati ban san miyar turancin ba ina ina ina ina ya ce umarati ina cikin littafi Allah da sunan manzo nafsa ina santa mutum kirki ne yadda muka sai shi ya karanta luga rabiya yana da hankali yana son sunna yanzu ma gidansa ya na gadansa ya kokari ya mai shi makaranta na islamiyya ya yi sha wahala gurmaya a musulunci a musamman suna wannan amma ban san me ya same shi a shi ba bature ba shi dan arabiya da kinu. eh a kaji daban kasan shi daban irin dai Isa kawai. Ani wala sun da ya sha da masa gaba ɗaya. Me kake suka ce? Ni aka maka ba nan ne ka ba mu labari ba ana kira su a Amerika ba. Eh? Yace ba kai ka ba mu labari ana so a ga yi kamar ba. Eh to ai bai je koi na ba shi. Shi bai je koi ina nan. Ah? a'a kudi daban wannan buruci Allah ne kare mu yanzu tsari imana ke yi wallahi ba turawan ba zama banza suke yi ba shi na kan daidai yake yana da kulli da bai fasara yadda ya gina dama da hadisan ba ifai ya amfani da su amma zai ji kunya Allah da manzon sa ya Umar ina cikin littafi Allah da sunan manzon zaka ji wani abu ko da'awar su yayi da'awa kamar littafi Allah ba za hada su ba so da komai shi da niyya su wannan majalis ku ringa jin wai su sako freedom ba lecture ba ne amma ku ringa jin wai su sako talla lanna na ji wani na ce da wata tana ce da yarwanta mun fita mun je marhaba ban ganki ba ya ce ai ba zan iya fita ba mu iyaye mai ce kina nan kina kawancin ki in kin fito shi me hanyar da za a samu yanci a fito da yara a titi ake wannan abu wannan shi shine da'awa majalisar dinkin duniya kai musulmi wannan yancin da suke fada ka zo mutlakan ka hada wannan yancin da littafi Allah da sunan manzo Allah kana da hankali ko an ai ne abin da ya yasa na faɗa mana hita yake shekara ta ta kudin da yake shekara sai sun yi manta da wazancin shekara goma sha takwas shi bai masa abin da yake ba ai bazancin shekara shi goma sha dalilin zaci shekara goma sha takwas yace ba ya an ko suna karatu zuwa secondary sai karatu don na bari yaro da ya yi shekaru zuwa shekaru goma sha takwas na aure shi ne dalili in kafa dalili shi in kafa dalili akan yawanci abin da al'umma suke yi ne dalili a wurin Allah da manzonsa kaga mutum zaka yi karatu yi karatu za ka san shi ya karanta lugha arabiya man zai ga aya shi gyan zaka sha mamaki ne ki ga aya da arabiya mu ku ne ba ba freedom da za su tashi ba shi jawabi bai muku abin mara min daurawa iya abun shaka dauke wani kuma wanda ba fagen sa bai ta yin mangana ba ta dace ba in wadanna samu wanda za su yi jijiki ina kai kana magana cewa me ya san ne ya ce wani bata wani bayi Eh, ya san me biya. bai ma san abin da haka ne ya doki hadisin cewa eh, abin nan ah, yake cewa ita na Aisha an zo ita na Fatima an zo aure da ita ina cikin Buhari ba Buhari ke ba al-isaba magana yake wanda bai sani ba zai cika magana cikin Buhari yake a wajen kissa dai na na Fatima aka ce waya zo kissa dai bai cikin Buhari amma yau da yara suna kuma hadisin buhari ke ya hada hadisi sauda da wannan kisan shi a cikin buhari ba komai Allah ya yafe masa Allah ya shirye shi yace hadathani hadathani kutayba hadathani abdul aziz an abi hazmi an sa'd bin sa'd radiyallahu anhu qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil handak wa hum yahfiruna ana ta haka rami wa nahnu nanqul turab ala aktabina muna dauka kan kafadun mu fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzo cewa allahumma la aisha ila aishul akhirah baghfir lil muhajirin wal ansar allahumma ya ubangi la aisha ba wani rayuwan da zai dawama ba ya kori rayuwan namu ba ne rayuwan da zai dawama na morewa to rayuwa ce na lahira ba na duniya ba ma dama kana da rai kishiyansa ne mutuwa ina jira ne kawai duk mutum da yake da rai to sunansa gawa ina jira ranar sa ne in ba harshe ka ba wani abu ne daban amma ma dama kana numfashi wannan abu ka kai na yi kamar inji numfashi ko inji ne yana tashi wata ne yana tsayawa tun da kana numfashin dole ne akwai lokacin da zai tsaya cak ko wani abu buge shi ko wani abu taka shi ko rashin lafiya ko gine zai tsara shi ka mutu mutuwa da yana gaban ka amma Allah ya hada da yana naji amma karka amma wannan numfashin da yake hawa idawama ba zai yi ba jikin kamar ba yi idawama ba burgo ne da kashi da menene wani abu ya buge kayan yi shi kenan yadda kun ji in ba Allah yana son mu ba in dai maganar gaskiya ne in jarida wani dutse ne ya fada Sokoto yake cewa wannan duwatsun da suke yanke a sama-sama in za su sada nan ai tashi hankali ne yake cewa haddasana abdullahi ibn muhammad haddasana muawiya ibn amr haddasana abu isaf an umair samitu ana radiyallahu anhu yaqul kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-handaq man zalla yaftu zuwa kazwat al handa, fa iza muhajiruna wal ansar yahfiruna fi gadad suna haka rami fallam ya lahum abi lokacin ba da wani bayan ya amalu na zalika lahum wanda za su taimake su yi wannan aikin ba fallam ma ra'a ma bihim minan nasabi wal ju yayin da manzo Allah ya gansu da wahala nasabi wahala da yunwa kara shi ya Allahumma ya ubangiji inna la'ansha la'anshu la'akhirah rayuwar kwata kwata shine rayuwar lahira fakfil ansar ka mutanen ansar wal muhajiri da wanda sun kai gira zuwa birnin madina faƙalu mujibi na lahu shi kuma suna hamsa wannan abin manzala ke cewa nanun lazina baya muhammadan Allah jihadi ma bakaina abadan wayo kagin baradin eh, eh to kagin sinya kagin wancan baitin akare yake ko wanda baitin aslan ba na manzala bane ma aslan sun yi ne wata ne suke fada ma nanu allazina baya'u um muhammada mu muka ma manzala mu baya'a baya mai muka yi mun masa mu bayana kan jihadi ma ba kenan ba dama muna raye ma dama muna raye abadan kuma muna tare da shi to waɗannan za a haɗa su da duniyan ma su haka Allah ya hace su ya so su ne haka ya hace su ba sa maji shi sahabi bambanci sahabi da mu ne manzo ya sa su aiki musibe ya same su kara imani suke da mu yanzu wani ya tura ka ko malamin ka wani ko kula aka maka shi ka ringa jin haushin malamin ka shi ya saka to suna su a'a lokacin da suke cikin bala'i can wannan haram ibn abin nan abin nan hal na ana lokacin da aka soke bayan sa yace wallahi rabbul kaba fustu shi lokacin yake cewa fustu nayi farin ciki na ci riba su lokacin da bala'i ya same su suke addu'o'i ma lokacin da an kewa za a kashe su sun ce Allah ka isar da sakon mu annabi mu da wani zai ta ga yayin mu an kashe mu anan abinda muka zo yanki an kashe mu eh ta amma lokacin sun ce Allah ka isa da sakon mu waje annabi mu cewa an kashe mu anan kuma ubangi ya yarda da mu kuma mun yarda da shi ba wani baci rai ina baci rai lokacin suke jin dadi ma kada kace ake jin dadi anan ku gane fa shi amir ibn khair kun san Allah ba ruwansa da asali annan za ku gane khair ibn eh, amir ibn khaira asalinsa ne bawa ne amma wannan bawan shi ne kai lokacin da zai mutu da gawansa malaku su daga ko yana kallon ku rika gane karatun fa bawa ne ba aka yanta shi to a ce wannan mutum yana da rai ba zai zama liman ba ya fi karfin ma yanzu irin waɗannan za ku ringa kalla mutum ne bawa asalinsa mallaka ne wajen amir bin tufai shi zai na bakar ya sai shi ya yanta shi ko abdullahi bin tufai daga baya ya je yaki yana daga cikin fagen yaki aka kashe shi shi ne ake ba mu labari shi an daga shi sama gawansa ko yana kallo darajar da aka gan a rubuce kuma yake bawa ne aka yanta shi sai na bakar yanta shi a fagen bir ma'una aka kashe shi ko yana kallo an daga shi sama da gawansa aka aji musuluncin ba wai dan gidan wa dan gidan wa ne ka bi Allah ne ka tabbatar shi amin bin fuhair mutum ne wanda yake kiyo makka aka zo aka yanta shi ina gidan agoran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka kai matsayin da nan duniya Allah ya daga shi bandi na lahira ma lahira wa huwa akbar a duk duniyan nan in ba Jabir bin Abdullahi ba ba taba jin wani gawa an daga shi sama duniya nan ba shi Amir bin Khair ba gawansa aka daga aiki ne حدثنا أبو معمر حدثنا أبو وارث ku rike wannan hadisin kun tashi kawo wanda suke cewa asali asali asali ina da kyau ku wannan hadisin a zancen abin ya samu amir bufraira maula abubakar ko gulam na da aflaibun fai ku wannan abu yayin da mutane sun cika kunnen ku da asali asalin nan duniya yake samu iyayen macen sun buktu da su wai ƴaƴan uku ba ne su yaran kanne mu da muna tashi duk kanne mu ko yaran mata ba aura ma wanda ba dangin su da ya bani. akwai littafi ne ana kira su kambaktai su ne asalin fulani su ne wanda suke ji da kansu ƴaƴan uku ba tukuna amirin ji su sun wallafa littafi yanzu nema suke su samu wanda za a wuri yaran su sun kore fari. Wurin shawa ma yanzu suna Makka ne ma yanda za su aure su ina ruwa Allah da wani asali ka sai ka kama da asali asalin ka shine imani hmm. da asali na ke ta mutum da Abdul Hadi ya shiga janna hmm. Abdul Hadi babansa ba da baban manzo Allah sa da yawa tabbaci da Abdul akwai zuriyar da ya kai Abdul ne asali asali gashi fuhair yanzu daga shi sama kai bayan kashe shi mutum ne mai kiwon ba a birnin maka bawa ne na mutane iyan ta sha kai ba san ko daga ina mana ba ne to shi a kidan fa baya bukatar dan gidan gwai ma dama kana nufa ka rike shi ka taka kowa amma yadda kake ji da asali baka sallah zaka sha mamaki so nawa na alkalinmu na musulunci da ƴaƴansu da suka ci da musulunci wanda suka taka musulunci suka ce ƴaƴansu kuma zama ƴan uwanku ba ruwansu da Allah Iya alfa da sunan babansa ko ita ta yi alfa da danginsu su ƴan gidan alkalai ne su ƴan gidan ware ne ana alfahar da addini amma masu ba sa sallah ba sa zakka mutanen mu ƴan siyasa inda abu ya ta sai dan arewa ne ma ne nan makla arewa ne ya samu kyakkyawan tarihi don su sun yi addini sun waye an ba ruwansa shi ne babban guje duk suke a jini manzo Allah fa yake wallahi sa gani lokacin da ya bude maka yake bilal shi ne bilal suka fara shiga ajin haka aka doki kanwa Zubair bin Awam yayi abin nan abin nan abin nan Abdurrahman bin Auf mubasharan bil janna kanwansa aka aura ma bilal ba kuren shi ya safi da wani kuskure ne ka ce wai bilal babban bawa iskanci ne ya kamata ma bulara ya riga su cikin yancin bawa an yadda shi حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن an العزيز عن أنس رضي الله عنه قال جعل مهاجرون وأنصار يحفرون الحندق muhajirun da ansar sun kasance suna haka rami domin a kewaye haula madina yadda na gaya muku insha Allah gobe za a zana muku don ku gane wuraren da aka wayan kuluna tura suna dauka kasa Allah mutunihim wai su kafatan wai su ba sun dauka kasa iya anan suke aje saboda nauyi lokacin ba wani riga bane zai ne suke daura shi a dauko anan da anan sirara ba komai anan ila nan saboda ba su rigan sama ma zan da ya daura nan da al'auran sa sauran kuma jikin haka rana take duka sai dan gwado sai dan gwado ka dan ado ko wannan ajira sun da da biya hudu ce nahnu allazina bay'u muhammadan alal islam ma bakina abadan mu muka ma manzo Allah mu baya akan musulunci kuma ma dama muna raye shi mun taimake shi qala yuqalu nabi wa hum yujibuna manzo yana cewa su kuma suna hamsa Allahumma innahu la khaira ila akhirati duniya ba wani alheri tare da shi she alheri na duniya ko na kuma yace Aisha ne Allahumma innahu la khaira manzala ce Allah hakika babu alheri dawama dawamamme ila khair al-akhirah wannan yake nuna duk alherin da Allah ya baka nan duniya mulki ne dukiya ne ƴaƴa ne lafiya ne alherin bai zai dawama ba bin nafsin innahu la khaira ba wani alheri dawamamme illa khairul akhirah ka ga abin da ya dawo mana lahira ne fa barik fil ansar ka sa albarka mutanen ansar wal muhajirin wal muhajira qal yutuna bi mil akfi min ash-sha'ir suna cikin wannan sha kawo masu sha'ir da an tafi an dafa tafi annu haka sha'ir kun san sha'ir kuwa har kaman an dafa ina annu tafi annu sha ke raba masu cikin tafi annu ake raba masu ba ma a kwano ba fa yasna'u lahum bihala shay masu kaman mata sani hatin tuba baina yadi qaum wal qaum ji'a a kawo masu wannan lokacin bi ihala sanika lokacin an dafa amina tsoyi sha kawo ma mutana gaban tsoyi ke yi amma alhal mutane suna cikin yunwa bash'a fil yayin yanda ake cin sa yana tage masa makogoro saboda bushashe ne kuma yana ɗoye wala harihu mutum shine ma'ana bi ihala da safina an dafa ya yi kwana biyu na ɗoyi ya fara sani ya fi sani mai wuce sani ya koma ɗoyi ba ganin ra'iha matin matin ma na ɗoyi wannan lokacin ake kai masu suna ci suna fada wannan kalmomi kuma tafi an nawa ke ba su ba ba wai ko ya ko shi bane kuma ka ci shi sai maka nan kuma wasu ruwan sha wani lokacin fa ruwan sha mazafi na gare shi kuma ruwan kirki ba su da shi madina rijiya ɗaya ne wanda sai na usman ya tsaye mutum zai kwana uku ruwa ma tashi hankali ne ana cin wannan kuma yana sai masa anan saboda kun san arkama dafa shi kamar ba shinkafa ne in ba ma su za a yi da shi ba ko na ko na abu to amma dafa shi haka suke ci shi sai masa yana yagi masa makogoro kuma ga ha gairu ba, amma duk da haka suna wannan handa wannan addini ne ya zama riya da sum'a da neman burgewa da iskanci kada kada اللهم إنه لا خير لا إلا خير آخر فبارك في الأنصار المهاجر إكتي و لك يا في منع na sani to iki cewa hadathana Hallad ibn Yahya hadathana Abu ibn Ayman an abihi qal ataytu Jabir radiyallahu anhu ma zuma Jabir iki ban labari fa shi Jabir yace shi Abu ibn Ayman fa qala inna yawm al-handaq yace gazat handaqun nahfiru muna haka rami فأردت قدية قدية قدية شديدة فجاءوا قدية شديدة قدية شديدة an zo wani dutse irin murmuran na yana kwance iya sun fita a kasa ana haka rami kudiyatun dutse fararen na a kwance a ban kasa bayan da za a yi shi wanda ma inda injin shayi kwanaki ana yi kuma madina duk ne ana haka sha ka samu wannan kudiyatun wannan dutse murmuna da komai ake cewa ne eh fa ake cewa eh fa amma murmuna kuma me ake ce da shi kan a kan kura shi bayan sun sage shi ha ah, to dan alabance ku yi sabani ba magana ɗaya nake so kan fa ake cewa eh sun fita amma marmara ko Ni ya amfani marmara shi ne janna janna wanda ke janna wanda ake fasa shi eh. marmara eh. ah, a lele. wala na son gane saurara ce kan fatu sai wannan farin wanda ake kan kan kan abin kan kura asa shara da ba shi ake kan kura a dan Allah wannan tafin zamani kabba ne eh amma mangar ka daidai marmar shine jan da da iyaye suka amfani da shi eh kan fa shine asalin wannan dutse sun fa dai kuma sharaba shi ke zama kan kan kura kar ku doki turanci ku saka mana yanzu kan kura sharaba shi ana sa aiki da ake kira sun amma kan fa shine asalin dutse har lunguwa ma cikin gari ana kira kan fa suna zauna kan wannan wura to wannan shine so ka gane fagyawu da suka tsare su ba su da injina ba su da wani bambu da za su rushe abu yanzu ma madina duk saudiya duk abin da aka kai an kai wannan dutsen bambu ake hajiya tsakiya da ki fasa ki ai yanzu da muke cikin za a yi titi abun ya kai shi da doko bambu a huje shi a sa bambu da dare a tashe shi fasa bambu to ana haka rami an samu irin waɗannan fa jawo sabit suka zo ba abin da za su fice shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kalu hadhihi kujiyatu ararat fil handaq ya tare mu bayan za mu ci gaban su fa kala ana nazil manzo Allah yace insha Allah zan sauka cikin ana nazil mubtada wal khabar nazil ismu fa'il zan sauka cikin mai sauka cikin ثم قام وبطنه معصوب بحجر shi sauka cika alhali ina jin yunwa ya dauki dutse wannan kamfan na wanda aka kamar kan dutse kan kan kura na lokacin an yi shi mai fadi haka in kana jin yunwa shi ka daure shi anan don in manna hanjinka don kare ka daina jin yunwa ya dora waɗannan a cikin cikinsa ya dole wannan kan cikinsa. wa batnu ma'sub bi hajar an dore wannan cikinsa da wannan dusan ya sauka ciki yana jin yunwa ai kwana uku wani ruwa ji, kwana bakwai ba cikin ba shi ruwa walabisna salasa ayam la nazuku zaukan ba ma dandana ba ba mun kai kwana uku ba mu dandana, wani abu ba ko marmara ko zaki ne ko ba mu ci ba muna nan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha nabi sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal shi man zan ya doki wannan abin da ake haka rami na me sunan sa karfe ne eh daki haka wanda ake kace abin nan fa daraba fa ada kasiban da yadda ki dusen shi dusan ya koma kamar kasiban kamar yashi uhila aw awhama aw haima aw ahyama shi ina ina konkuro ina zubar kalmatu uhila ko aiham da ya zama kamar dutse shi ina sai zubar da ya fasa shi haka sai ya shi duk ina ina tarwasa ku ji yadda Allah ke tafiya da abinsa ba fon ba komai shi wannan dutsen ya koma kamar ya shi yana tarwasawa duka kuma lokacin da zai fasa wannan shi Allah ya kawo masa warkiya kamar wuta shi Allah ya nuna cikin warkiyar jin da didi da mutunci zai tsaya nafsu wannan lokacin munafikai suna jefe sun ce mutum da ya ce zai ci gaba ya ci arewa ya ci yamma sun kasa mafita zuwa bayan gida saboda arna suna jira amma suna cikin su suke wannan magana in sun ware sun ce a ba malam ai an gama mutum da yake cewa shi addininsa zai kai rami ma mun kasa kuma ga ko bayan gida ba wanda zai iya zuwa karfi na gaba munafike kenan in kun yi yawa dama ba za a rasa ba haka yake yuyuyu mafi yawa za a samu munafike ha da a ciki fakutu ya rasulallah shi jabir ya ce kalma kutu na jabir kenan nan ya rasulallah ya ga manzo ya sauka cikin wannan rami an ci nasa rami kuma ma ga kuwa su a cikinsa. yace ya rasulullah azin li ila albayt manzo Allah ka ban daman na san je gida ashe gan yunwa fuska manzo Allah da cikin sa ina sai je yi wani abu wanda zai boye ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kuti li imraati she ya tafi manzo Allah ya bashi izini da jabri ya ji fa kuti li imraati jabri ya ce shi na ce da iyalina ra'aitu bi nabi shay'an mutunci kenan na ga wani abu da tarin manzo Allah ba ya ba eh ina nufin yunwa da tashi hankali shi da wannan jumla kawai shi ma kana fi zalika sabra ni wannan ba zan yi ankura akan wannan abu ba fa inda kashe fa inda kishe kina da wani abu shin kina da wani abu kai masa ba zan yi ankura ba wannan ba zai kasance da hankuri ba qalat indi sha'ir yace ina da dan arkama wa ana ina da dan busuru dan karmu ta ce ina da dan busuru haka fa zabahatu shi kawai ta mata ne ta yi wannan ba tana dan akuya shi ta ba da mijinta dan akuya kuma tana da dan abin nan shi mijin ya ce da ita ta daga ta mai da shi masa wal ana ana karo ne ce wuya mm. shine dan dan akuya wa tahna sha'ira shi ta daga wannan sha'iran hatta ja'alna lahma fi burma shi aka sa naman akan akan tukunya burma tukunya kenan thumma ji'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam shi na zo wajen manzo Allah lokacin kuma ita ta sa wannan naman a cikin tukunya kuma ta saka kullum kuma ta mai shi masa ta sa cikin abin nan wal ajr kullum kenan kadi in kasara ta fara nuna ta fara budewa eh kasar ta fara bubuduwa wa burmat baina asafi burman tana kan murhu asafi murhu hmm. murhu da aka yi shi da duwatsu guda uku shake kira asafi ya murhu duk murhun da biyu ne ba zai yi ba uku shi ake kira a safi denan denan denan uku shi ake kira a safi an daura nama kai kadi kanat an san da ta kusa wannan naman ta naman ya kusa nuna ko ta kusa ta nuna ne ya kusa nuna fa kuntu shi na jauje wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan jumla mutarad ne kafin bari gida ne yake faɗa inda abincin ya kai ne wannan jumla ce mu'tara jabri ki gaya mana she ta shi je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam she je gana da manzana ba zai iya faɗa jama'a ba duk kowa sa da muhajiri suna cikin yunwa fakul ta'im li ta'im li fakum anta ya rasulullah wa rajulun aw rajulani ma'ana manzalan na da dan abinci tu'aim. Tu'aim tu'aim bi ma'ana tasgir ta'am tu'aim. dan tu'aim ma'ana dan abinci tasgir kun gane kamar ubai gulaim eh, dan karma abinci dan karma abinci haka muke da shi da zaka tafi da mutum da ya mani na nufi abubakar ko mutum ko umar ku goye ku je ku ci kagin jumlan nan rajulu aw rajulan ina nufi waɗannan sahaba shi ku je ku dandana qala kam hu shi manzan da to wannan tu'ain nan ya yake yawan sa ya yake fa zakartu lahum shi na ce ai dan akuya ne na yanka da dan burodi kwano kaza shi manzo Allah ce kasiru sai yace ina da yawa kuma mai kyau ina da yawa kowa zai ci ba mun kade ba ne Jabir kamar zai kuka shi Jabir ya gudu ya je samu matan kafin a iso she je she ce Jabir ya ce shi manzo Allah ya ce da Jabir ka je ka ga iyalen naka kullaha la tanzil hurmata kar a a bari a soki tunyan kan murhu a bari shi eh, a bari a bari a bari shi kan murhu kuma a rufe kar soke shi ka je ka gaya mata ba na mai na kan wuta ba kara soke shi kuma kara bude shi a bari shi haka hmm. wala khubza min at-tanur kuma kara ci rubudin a bari suna kan wajen da aka tandur ya ke kida mu tandiru a bar shi a cikin tandirun kara ba shi hatta a ci shi na zo fakka shi manzo Allah bayan an gane da jabir yace kumu ku tashi ku duka abinda ya samu Abu Hurairah ya samu Jabir a wajen nono fakama muhajirun wal ansar shi mutanen ansar da muhajiru sun tashi falamma dahala ala imra'ati jabri nan da yaje wajen matansa kara wai haki tar abu ya same ka ke wannan wai hakin kalmar rahma ce ba wai abin da ce bala'i ya same ki duk an sa da muhajirin da manzana zan zuwa kan abincin naki ya za mu yi to ita matan ya ce shi ta ce qalat hal sa'ala hashi shi ya tambaye ka kan ya abinci yake eh yawansa da komai ya tambaye ka kultu jabir yace na'am ya tambaye fa qal shi shi ta ce tun da ya tambayi ya tambayi ka a mangar ta kare ban da wani laifi kuma eh eh malama ce tun da ya tambayi ka mangar ta kare inda ba tambaya burin burin shine zamu ji mamaki amma tun da ya tambayi ka ka gaya masa jalai annabi zaka gani kuma abin zaka gani fakara shi manzan da aka zo ya ce udkhulu wala tadabu ya ce kar ku yi wawasu ku shigo amma kar ku wawasu kage manzan yana tare da sahaba amma saboda ni ya ce kar ku mu wawasu kagin tarbiya wawasu za fa ana son juna amma yin ne nafsi nafsi za ya nan da an bar su sha an rushe tukunyan baki da sahabai ne fa saboda mamalai ku ba ne ba kanini kayi a cikin su to kuma manzo Allah ya san kowa yace to kar ku yi muwawa su ku zauna yanzu zaman da kuke kada Allah ku Allah ku da an ce raba muku dari biyar biyar a billahi la zuwan shi ta ka bu hannu ba zai bishi ka buwan sai an gama za mu yake cewa to ya yaksur khubza shi manzan ne duk annunsa duk khubzin shi kirya shi babba wa ya yaj'al alaihi laham shi duki nama a cikin tunyan wa yuhammar bumatu shi sake rufe tunyan wata nuru shi sake rufe ta nuru shi ni kama daya shi je ciki ni kansa da wani kaci idan akhadha minhu inda ya dauki a ciki wa yuqarabu ila ashabi shi ya diba nama ya diba tukunyan shi bar waɗannan burodi shi zai raraba masa ko ina ta ci suma yanzu shi sake komawa shi diba nama i diba burodi ki ma sahabi su ta ci shi ita bar tukunyan ina ne ina kansa i rufe bar wannan wajen tanurun nan bar shi kuma iya diba ciki shi je hada da rami a nama a ta diba masa suna ta ci ta diba ba ya ce karo ne soke shi a cikin duniya annan na Allah kuma yake kara arzikinsa Allah yake kara yawan nama da burodin min indi. shi yake falam ya zal yaksur khubza wa yagrufu hatta ina kekkire burodin ina kawowa wa yagrufu kuma ina diba nama da romun hatta shabi'u har kuwa ya koshi wa bakiya bakiyatan naman ya tsara da yawa da abin nan abin nan abin nan brodin karshe manzo Allah ya da matan abin nan Jabir kuli ki ci kai ma haza wanda ya saura wa ahdi ki saki ba da saraka kowa ya koshi wannan shine mu'jiza da karama wanda Allah ya ba manzo Allah ba zan iya hada manzala da kowa ba a tashin kiyama ko ka yadda ko ka yadda komai wali ka hada waliyan ka tun da aka hace duniya kare ga banza ne ma le kiyaye ba ma zai yadda da wannan manzala yace da ku ba da kyauta shi ce fa innan nasa yace madina birnin madina yin asabatun maja'an yunwa ne sa mutan kibari ba da sadaka bayan mun ci ba da sadaka mutane a cikin yunwa suke duk mazaje sun taro wajen handaku mata suna nan suna jin yiwu ba wanda zai masa abinci mu mun koshi ka isa ki ti ba wa kina ba da sadaka ba zai kare ba shi ko ya koshi to in zaka yi dawa musulunci zaka yi yaki ka rage kallon wannan manzo Allah baya tare da kai ba ni da kai wani abu zai iya samu yiwu shi mu tashi zero zero da manzo Allah yana nan shi mu ci abinci ga mu tashi mu ce mu kamar yanzu mu tabe yaki gidanmu akwai wanda bashi da abin da zai ci gobe wanda bashi ruwan sha ma a rijiya gidansa shi ka ce a yaki kwana uku gidanka ba miyo ba abinci ba komai haka suke yanka sun fara yiwa shi ka daina yaki kuma za ka ka in za a yaki ba haka ake so kana ba ka duba me kake da shi ko ahalisun nan kuna da wani abu ajiye kuna da wani kariya ba haka kawai ake tashi ake abu ba da muna da annabi a cikin mu na aje ko me ya faru za a warware ni da kaiwa zai warware ma Allah ma shin dauki sababi to duk inda zaka yi kai tunanin wadannan kafin ka fara shi mutum ya je wajen da yaran suka sauka inda yaran suka shirya nan wurin taliban na inda suka shirya da strategy sun je wajen ruwa ne sun je wajen wuta ne na kano sun je cibiyan cibiyan kano na nan wurin da kayan yakin da komai za su iya komai da suna da kwazi mashe su zuba can su kashe kowa ba abin da zai faru suna nan wurin da zazzako da suke boyewa ciki amma tun da ba su kai da za su yaki ba shi da aka mai da su sun surutu ne ake cewa sun rinjaye sojoji kai ake yi me suke da shi fukucan suke da shi ba bindigan kararara to an turmama ko ana da bindiga ko mai rashi yawa wasu saka shi yanzu ba ku a can suna da bambu da ya sun jefa can shi ya taba ku rushe duk wurin da kuke wace shiri zaka yi kaftu na fito da hukuma yi duk yanda suna da kashe ba zaka kusa da su bane shi sa lokacin da su aka kashe asim a cikin fagen yakin nan da aka yi abokinsa da yake shi ma ban yardan tafi ba da ya kwace annunsa wajen arnan ina da takuba annunsa to abin da suka yi ba za su iya bi shi ba ina da takuba ina tsaye to saboda yawansu shi suka koma gefe suna gefe masa duwatsu da duwatsu suka kashe shi so lokacin da yana da abun hawa a shirye ki to lokacin zai yi wani abu nasara shine gudu to amma ya kwaci kansa lokacin da aka je aka sai da kubai ba su uku bane ba dan yaki ba to dan da yaki she zara ta sa an hada su da an kwashe suka kai annonsa she ki ta kuma ba yadda za a bar shi zai yi kishi ko kafin a kashi ya kishi da yanda arnan suka yi shi suka kiyaye shi ba su kula da shi ba shi suka ce ko ya dauki dutse gefe shi suka kishi shi yanzu zaka yi yaki ko zaka sukuro ka zama ka ashiri kake duk hanyoyin da zai kawo rashin nasara ka shirinci shi amma ba wani wannan hamas ka tashi masallaci yaki ka tafi gidanka ko ko ko baka da shi ka ba manzo Allah yana nan handaku fa ba suka kiro shi zuwa har gida kai amma in ba Allah da sa bai tura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin abinci ma zai kishe su kafin handaku kafin ma arnan su arnan kuma suna tuwa da abincin su da komai su suna da rakuma take na su yanka su amma madina na kasa samu shi matan jabir ne ta ba da dan akuya aka dafa aka ba al'umma duk madina suka ci Allah ya sa albarka ciki Allah ya kara shi Allah ya kara abinci duk madina da ci yake cewa ina muke ne eh fa inna nasa asabatun maja yunwa ya kama su suna cikin wani hali ne mu ci gaba ko ko lokaci yi ne gobe tashi ne eh, ya ji sun suna da yawa a bar gobe dai ni dai ba zan ce maka komai ba na yi surutu na gaji na fito na mutane ba su wuce goma ba ko sarkin yaki amma na fito tara da miki talatin da wani abu kar su sai ni ni zan je yi shela rabu su a masallacin juma na faɗa kuma da ma kamfanin da kake aiki ne shi ni zan zun faɗa shi ya kamata ya tambaye shi kwana karatun karatu ni ba na kaga karatun namu na Allah ne wanda zai yi wanda zai yi wanda ba zai yi bai ta yi in ji ma jafar wani talibai suna gani kamar gata suke ma malamin a taro a gini taro a gini na bala'i za kuma me fiye da wannan wani mai bala'i zai roƙo wani zage ni wani ba wannan ba ne karatun aiki da shi shi na abin da muke bukata yanzu lokaci ya yi aikarsa a amfani da shi <coughs> so nawa wayoyi na na bari na wata na fiye fi so talatin ko ɗari har yanzu kuna shigo da waya bibi bibi ce tashi mutum ana cika jisu manzo Allah dubi ba idan mutum na ji tsoron Allah in ba kamfani kake da shi ba zaka fita mangar mazala shi uh, abin da imam maliki fa in zai karanta wannan hadisi zai ado da yake kira suna manzala ai zaka mutunta mangar manzala kun ga ina fito da wayoyi na wala bar shi niki nayi nayi nayi shi mutum yake wayan sa fita sha lo karatu nan gin dama na zai kulla wani abu shi ka duba da mangar mu ake ma wannan awa daya awa biyu ne me duk wanda zai bugo mai ce ko lokaci muna karatu ne shi mutum fita yana kai surutu zai kasa abin da ya samu shi ne lalla wasu kalmomi na na bai gane su ba duk mu wadannan mun balaka amma ba za a daina masu fara ba inda manzo Allah mai gaya sabon ya ce kar ku wawa abincin dole a ringa gaya muku dan adam haka yi Allah ya samu dace na so ko yanzu abin da ya fanci wannan karatun yau gobe kafin a fara wani tashi ce fawa'in da muka samu a cikin wannan karatun mu ya tashi kikirin fa'idodin da muka karanta da fiki da muka karanta shi gobe Allah ya da amma ku zo da wuri dan Allah ku ringe zuwa da wuri kuma daga yau kowa ya kashe wayansa kafin shi daga yau ina roƙi arjukum ma wanda na ji wayansa zan iya gaya masa manganan ba da yau ba zai ji daji ba eh wanda na ji wayan zan iya gaya masa manganan ba zai ji daji ba Allah ya samu dace samu dace wai suna so tabbatar wasu suna daga cikin waɗanda suka wai ɗakin ka'aba ban sani ya gani me ya gani ne talauci muna karatu a can ne eh suna da wanda suke wanke shi da mu je kallo amma in je wanke kaba kan mai mun je dai mun kalla amma ba ma ciki masu wankewa ai furai shawa ba kowa na ke sa shi barantana gida gida ne ka ba ne wanda suke wankewa daban wanda suke sa kayan da man baka isa ba ko dan gidan fa'ani ba za ka saka ba saboda lalla wani labarin kuka ji mun je kallo dai muna can don maka na rayu maka a can aka haife su abdallah maka a can maka muka Zuma na baki daya maka na zauna kasan tuwo da malam wai wanda ishi ga ka'aba baya tsawon rai Oh. <laughs> <laughs> آه